da kan shi ya sakar mata hannu bayan ya ɗan dumtsa shi haɗi da sauke numfashi yana miƙewa a da idanuwa hindu ta bi shi mota ya buɗe ya miƙa hannu yana ɗauko agogon da ya siya wajen mansura a status ɗin ta ya ga ta ɗora ya mishike sosai bata tsare shi da tambayarwa zai bamu ba don ta san halin shi da kyauta to nan muka tsaya yanzu kwa za mu ci gaba dawowa ya zauna yana jin daɗin samun wani dalilin da zai iya riƙe hannunta agogon ya fara kwancewa sannan ya kama hannunta yana ɗago shi ya ɗaura mata agogon sai ya ga hannun ya mishi kyau yana ganin agogon sai ya hango shi cikin hannunta ita ma ɗago da hannun ta yi zuciyarta ta shiga wani irin yanayi da ba za ta iya misaltawa ba na gode ta hankali kai kawai hamza ya iya ɗaga mata yana jin daɗin sallar isha da ya ja an fara kira an kira sallah ya furta yana saka hindu ware mashi idanu kafin ta shagwabe fuska tafiya za ka yi ko ta bukata tana jin kewar shi na danne ta tun kafin ya tafin ki kashe ni kawai ki kashe ni ya faɗi cikin yaren fulatanci yana saka ta dakuna mishi fuska cike da rashin fahimta zan dawo yi in kina da lokaci gobe zan zo mu je mu ci abincin rana tare kai ta jinjina mishi a cikin kanta tana tunanin lokacin da take da su goben hamza da ya miƙe yana katse mata tunanin da take yi da gaske tafiya za ka yi ko ta yi magana cikin muryar da ta saka shi son sun ta amma hannunta ya riƙe ta fara zare mishi idanuwa kamar yana zare mata rai zai ɗauke shi lokaci mai tsayi kafin ya zo wannan matakin lokacin da baya jin yana da haƙurin jiran shi saboda yadda komai tai yake ƙwara kwaɗaita mishi ita hindu so kike ki hana ni tafiya ko yar dariya ta yi tana girgiza mishi kai zan ganki gobe insha Allah miƙewa ta yi ta ma kawai sai ya tsinci kanshi da sake kamo hannunta yana share tsoron da yake gani a cikin idanuwanta hannun ya kai yana goga shi a kan fuskar shi kafin ya sambayaci cikin hannun nata bai ya iya furtawa yana saka mata hannun da ta ji yayi wani irin nauyi har ya shiga mota ta kasa cewa komai tana kallo ya baya da motar shi yana fita daga gidan juyawa ta duk da bata ji alamar akwai wani a bayanta ba sai take jin kamar an ga abin da ta yi kamar wani ya ga hannunta a fuskar hamza zuciyarta cike fal da tsoro da ta samu sai ta ɗauki kujerun ta haɗe su waje ɗaya a nan ta basu ta ɗauki filet ɗin da ruwan da bai sha ba ta shiga gida zuwa kicin ɗin mama ta ta ajiye mata filet ta mayar da ruwan mazaunin shi sannan ta wuce ɓangaren su tana samun kadiya zaune shi kuma menene laifin shi gajere ne ko katon hanci kadi ta tambaya cike da zolaya zagayawa hindu ta ta zauna kan kujera ba ta cikin yanayin da za ta biyo tsokanar kadi ɗin yanayinta sai ya sa kadi faɗin lafiya me ya faru kallon kadi ta yi da wani irin yanayi a fuskarta ta ce ina son shi kadi Wara idanuwa kadi ta yi ita kanta hindun mamakin kalamanta take yi amma daga zuciyarta suka fito miƙewa ta yi ke da min addu'a allah ya tabbatar mun. kadi da kallon mamaki take bin hindu har ta shige ɗaki tana barin ta a wajen da tunanin ko dai wani dan wasan fim din ne allah ya jeho najeriya suka haɗu da hindun to a gidansu ya kwana duk da bai shiga da wuri ba sai wajen sha ɗayan dare yanzu kuma karfe tara har ya gama shirin shi ya fito falo ya samu hanna da auta a zaune hamma na gan karan nan kai da wata ta wajen biblos mantawa na yin faɗa maka wani kallo ya watsa mata uban ke yi a wajen kuma baki iya gaisuwa ba yar dariya wuta ta yi ina kwana allah da gaske na ganka ni anna ta aike ni ne ranar kafin in je in maka magana har ka shiga mota numfashi hamza ya sauke yana jin idanuwan anna kan shi amma ya ƙi kallanta sai da ta ce wace ce ita ɗan kallon anna ya yi ni ban ma fa tuna ranar ba'an ba zai wuce abokan aiki ba ya faɗi yana ganin yadda anna ba ta yadda ba amma ba za ta faɗa mishi hakan ba ne kawai ko ita ce ban ga fuskar ta ba sosai auta ta faɗa tana saka hamza watsa mata wani irin kallo da ya sa ta faɗin allah ya baka haƙuri ni shirin makaranta zan yi dama ta ƙarasa maganar tana tashi ta bar ɗakin da idanuwa da yana take bin shi ban san sau nawa zan maka magana kan nutsuwa waje ɗaya ba kana da aiki mai kyau na rasa abin da kake jira na fuska hamza yana turo labban shi ni zan fita wajen aiki ya yi maganar yana nufar hanyar kofa inda ya ci karo da affa da yawa magana cikin harshen fulatanci affan na tambaye yanayin aikin hamzan shi kuma yana an same shi maganar aure ne mishi shi ne zai fita ya bar min gidan in juyawa hamza yi an namana ya furta yana wuce affa ya fice daga gidan don kar su biyun su taru suna mashi magana aure bai hango shi a wannan kejin baɗan nan kusa ba wanda zai kulla mashi yarinyar mutane ya rasa yadda zai yi da ita haka kawai a takura shi a hana shi sakewa kullum dole ka koma waje ɗaya ka dinga kwana ba zai kwana a waje yadda ya ga dama ba saboda ya yi aure bai shirya ma wannan matsalolin rayuwar ba bai gama ginin shi ba shine uzurin da yake amfani da shi wajen sakawa anna tana saurara mishi da magana auren yana fita daga gidan sai ya tsinci kan shi da kiran wayar hindu ko muryar ta ji ga mamakin shi kashewa ya ji ta yi sai ga test ta yi mishi ina aji tana sake turo wani sha biyu da rabi zan fito zan kira ka Titi ya kalla kafin ya ɗan kalli wayar shi yana fara rubutu. Ok, zan zo sai mu fita lokacin. Ya tura mata tukuna sai ya nufi hanyar da za ta kai shi gidan fodiyo. Yana karasawa sai samu suna karyawa. Waje ya samu ya zauna shi ma yana cin dankalin da kwai. Hannu ya kai zai ɗau kofin yogurt da yake gaban Abdulhafiz. Sai ya doke mishi hannu. Wallahi na yi brush. Hamza ya faɗi. Yana saka fodiyo da Arafat kwashewa da dariya brush shi ne abin da zai tsarkake maka bakinka abdulhafiz ya kata yana ɗaukar kofin shi rike a hannu tuntun ya gaya musu ya daina haɗa irin wannan abubuwa da su ya siyo kofuna daban-daban yana kaiwa ɗakin shi to ni ina ma na je hamza ya tambaya yana ɗorawa da don allah ka bani kurɓa fodiyo ne ya sake yin dariya faɗan abdulhafiz ɗin da hamza baya gajiya wajen saka shi nishadi karbi arafat ya faɗi yana miƙa mishi kofin da yake hannun shi lekawa hamza ya yi kai ni ba na shan ti da allah buɗe baki arafat ya yi cike da mamaki kafin ya jinjina kai yana furta laifina ne da ne maka yi. banza hamza ya yana kyale shi ego ɗin ciran shi ya biya ido guba abdulhafiz ba kyau wallahi Ko inda yake abdulhafiz bai kalla ba ya san ba ba zai yi ba sai dai sha fiye da rabi tukuna sai ya tura ma hamza kofin yana faɗin da allah arafat ka tashi yanzu yaushe za mu shiga kano har mu gama mu sake kamo hanya ba fa na so mu kwana kofin shayin arafat ya ɗaga yana shanya da ciki haɗi da mai da numfashi kafin ya miƙe ba za ka bar mutum abinci ya narke mishi ba kaya fa kawai zan sake hararar shi abdulhafiz ya yi da ka wuce ai da yanzu ka sake kayan ka zauna mayar mun da magana wucewa arafat din yayi kuwa ko shirya mu tafi tare fodiyo ya tambaya yana daga hannun shi ya kara fuskar shi harara ta yake ko ya tambayi hamza da ya daga mishi kai yana dariya wani wulakanci ne wannan sai ka tashi ai da sauri fodiyo ya mike yana wucewa ɗaki don ya watsa ruwa idanun shi abdulhafiz ya tsayar kan hamza kai ba za ka je ba kai hamza ya girgiza mishi ai ya ji suna magana zuwan tun jiya da rana ya riga ya saka maran shi ganin hindi yau ko ya bi su tunanin ta damun shi zai gara dai ya ganta din ku je abinku dan kallon shi abdulhafiz ya yi ya san hamza baya wuce ta yin yawo ko da kwa marar muhimmanci balle kuma yanzu da aiki ne zai kai su kuma su dukkansu Dan za su biya su ɗauki abdallah shi kaɗai za su bari ya san akwai dalilin da ya sa ba zai je ba ka shiga uku abdulhafiz ka tambaye dalili mana na san kana so ka tambaya ina jin idanuwanka na mun rami a bayan kaina hamza ya magana da wani yanayi tattare da muryar shi shiru abdulhafiz din ya yi. idan hamzan na so ya ji zai gaya mishi ba zai fara saka hancin shi cikin abin da bai shafe shi ba nabila na da aiki hamza ya faɗi yana saka abdulhafiz faɗin jibiyar da kake kiran sunan ta gatsau dan Allah dariya Hamza yi. kana jina ashe ka yi banza ka kyale ni shirin Abdulhafiz ya sake mishi har su fodiyo suka fito suka wuce Hamza yana karasa cinyewa sai ya tsallake yana barin kwanonin zai tabbatar sanda za su dawo baya gidan balantana Abdulhafiz ya sauke mishi faɗan da ba zai gyara waje ba kwalabe biyu ya ɗauka na vodka duk da ya san ya yi safiya ya bulbula mu cikin shi mai karfi haka sai dai ta kaɗai ce za ta taimaki yanayin da yake ciki a rabin kwalba ya sha yana jin kan shi ya fara nauyi haƙura ya kwanta sai da ya sai talam ɗin wayar shi zuwa sha biyu da rabi tukuna sai ya kwanta yana limshe idanuwan shi ya bar barcin da yake son ɗaukar shi yin aikin shi ƙaramin tsaki yake ja a mota yana tuƙi kamar zai tashi sama kwata-kwata bai ji ƙara alan ɗin wayar ba sai bayan ya tashi wajen ɗaya da kwata sannan ya kula waya a salin take ga baki ɗaya ya ga hindu ta kira shi har sau biyu ruwa ya watsa ga gauce yana sake kaya ya fita A hanya ya tsaya ya siya mata shawarma da kaji sai lemuka ya san koyaushe inda tana makaranta to zai ji tana tare da hawa shi yasa ya sai ledoji biyu yana shiga makaranta sai ya samu waje ya fakin tukuna sai ya kira wayarta bugun farko ta ɗauka don allah karki ce komai ki yi haƙuri wallahi bacci ne wayar kuma tana silent ki fito ina wajen fakin ɗin motoci hamza ya faɗi murya shi cike da ban haƙuri bata ce komai ba shi ma wayar ya sauke yana jin babu daɗi saba alkawari ba sabon shi ba ne balle kuma shi ya ce ta jira shi zai zo jiya ya kwankwasa motar haka ya sa shi miƙa hannu ya buɗe mata kai ta leko tana mashi murmushin da ya kasa mayar mata ki haƙuri ya farta kamar zai mata kuka dariya ta sake yi tana shiga motar ta zauna ki rufe motar akwai rana hamza ya faɗi don bai ma kashe motar ba saboda ac ɗin ba ta musu ba ta rufe mashi murfin sai take jin ta wata yari saboda gilasan gabaki ɗaya a rufe suke kuma motocin duk da take ganin shi da su ɗin tintat ne ya kike ya faɗi yana yawa ta idanuwan shi a kanta yana ganin gajiya da take fuskarta ya san kuma karatu ne ga ranar da ake kwallawa haka kawai ya ji baya son ta koma cikin zafi alhamdulillah da baka zo ba ma idanuwan shi kafe ta da su baki so gani na ba kenan da sauri ta girgiza mishi kai a wallahi ba haka nake nufi ba da ka yi ka dai lejojin da suke ajiye a gefen shi ya ɗauko yana miƙa mata ban san ko kun ci wani abu ba ke da hawa bari kar in rike miki sauran lokacin cin abincin murmushi tai suna ma masallaci ta da hawa ɗin sanda ya kira ta ne suke tunanin zuwa su sai abinci dukkan su a gajiye suke hannu ta saka ta karɓi ledojin tana faɗin mun gode sosai kai ya jinjina mata yana kwance seat belt ɗin da yake ɗaura a jikin shi kafin ta wani kwakwaran motsi ya gyara zaman shi bata san me ya faru ba ba za ta ce ga yadda aka yi ba sai jinta ta ga baki ɗaya jikin shi ya rungume ta haɗi da faɗin yau na yi laifi don allah ki yi haƙuri duk da rungumar da sakinta bai wuce minti ɗaya ba amma wani zazzaɓi ta ji ya saukar mata da kanshi hanzu ya buɗe ɓangaren shi ya fita ya zagaya ya buɗe mata nata ɓangaren kafafuwanta ta janyo da ƙyar tana da su a ƙasa tukuna ta fita daga motar ki kula da kanki da allah kai kawai ta iya ɗaga mishi tana jin ƙamshin turarukan shi da suka manne mata da ƙyar take ɗaga ƙafafuwanta tana takawa ta nufa hanyar da za ta kai ta masallacin da take tunanin shiga saboda zunubin da take ji a jikinta hamza kuwa da ya koma mota yana rufe murfin kan shi ya haɗa da abin tuki, yana mai da numfashi bai sanya aka akai ba shi ma kawai ji idan bai rike ta ba komai zai iya faruwa yana jin bugun da zuciyar shi take yi a cikin kirjin shi numfashi kawai yake mayarwa kamar wanda ya gudu bai san abin da yake damun shi ba ya san yadda yake akan mata amma abin da yake ji akan hindu ya yi yawan da ya fara bashi tsoro ya kai mintuna goma a nan zaune cikin motar kafin ya iya tashin motar yana juya ta ya fita a bakin gate ɗin ya tsaya yana ba masu gadi ɗan katin shigarsa wanda su suka shi haɗi da dubu biyu ya ja gilashin motar shi bai damu da godiyar da suke ta faman mishi ba da fatan sauka lafiya gara ma wannan don yana buƙatar shi a halin da yake ciki da ya koma gida kwanciya ya sake yi saboda yadda yake jin jikin shi har wani zazzabin wahala ya rufe shi ya ɗauka idan ya samu wata zai rage abin da yake ji amma fuskar hindu ya dinga ɗorawa a ta yarinyar in za a yanka shi har ya baro hotel ɗin ba zai ce ga kalar fuskarta ba balantana yanayinta gaggan jikin shi ce kawai ta kasance da ita tunanin shi da ganin shi duk hindu ce ta yi kane kane sosai abin yake tsorata shi da a ce bai je gidansu ba zai ɗauka ko aljana ce haɗu da ita shi yasa ta baibaye shi ta baibaye rayuwar shi haka yanzu ma duk abin da yake ɗora ma cikin shi bai dai daina ta tana girmawa cikin idanun shi ba bai kuma daina jin ɗuminta a jikinsa ba yiyar yau ta ƙi tasiri balantana matar da san mishi hasasu lokacin da ya rike hindu a ƙirjin shi da ya rufe idanuwan shi sai ya ji kamar har lokacin tana riƙe a ƙirjin shi ya rasa kala jarabar da ta same shi haka da ƙyar ya iya zuwa sallar isha sai ya ga tes ɗinsa ya share babu amsa kamar yadda ya ƙi ɗaga kiran da ya biyo bayan teksin muryar ta wahala kawai za ta ƙara mishi har tunanin ya je gidansu ya ganta ya yi amma baya jin idan ya je zai iya kontrolin shi da abin da yake ji kuma yana da yaƙinin ba su yi nisan da zai nuna hindu asalin maitar shi ba a hankali yake so ya ja ta lokacin da zai ajiye ta ba za ta san me ya faru ba ko ya aka ya faru yanzu ma a kwancen yake a falo kan dogo kujerar ɗakin yana nan sanda su suka fita da safe suka bar shi sai robert cock da ya sha rabi ya je ya bude ɗaya daga cikin giyar shi yana ƙarasa cika robar da shi ya da falo ya ajiye tv na taiki amma hankalin shi baya kai tunanin shi na tare da hindu da abin da take yi sai robert cock ɗin da yake ɗan ɗagowa yana zuƙa daga kwancen a hankali a hankali a haka su podio suka yi sallamar da ya ansa can kasan makoshi abdulhafiz na ɗorawa da ka gyara kwanciyar kamalan don ya tsaniya ga ɗaya a cikinsu ya yi rubda ciki sai ta ganin kamar mutuwa za ta iya dare musu cikin wannan kwanciyar da ba ta da kyau a addinance numfashi hamza ya ja yana saukewa da faɗin arafat ba ku gaji ba ne to sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin nobel wallafa ta lubna sufyan kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu Tala Jabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi na mijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. Ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa. Wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba. da fatan za ku